malama malama Aisha ga kike Oyo Allah ne. ni wallahi kina barke ni wallahi san ki nake wallahi Aisha wallahi ina giya biki I am very very serious about abin da nake giya miki ina giya miki wallahi san ki nake kawai ki ma bar gani waye waye waye waye wani ba aboki na ni san ki nake kawai ni kin gama mun ne a rayuwata ban san ki komai san ki nake da zuciyata ya da Ka san problem ɗin? Eh. Na ɗaya, number one, muna zama a gida ɗaya ne. Eh. Kuma na biyu, eh. baya abin da Adamu ya yi min ba na so komi ko ba na ma son ji wani maganar soyayya. Ai shi Adamu Adamu ni ba Adamu. Ai dukan ku jirgi ɗaya ta kwashe ku ba abokin ka bane. Babu wani jirgin da ya kwashe shi. Wallahi nake ga miki. Madam where are you? Customer a'a Abubakar. Eh madam madam. Hmm. na eh? wadamu what of adamu ah, he is fine again and then life here. hey some people don't care about adamu again no oh. madam madam what should i give madam you madam madam give us malt malt give am malt eh. malt correct mm. madam madam yau gulma kawai Yeah. Let me give you the motto. Oh. Eh, hey, madam, madam, Give ba mu mutu fara tukunna. Ah, doctor, no wahala enjoy eh. Okay. mama eh okay ko ah no wahala yawa mama wadan za ta fasa min ta Allah sarki. To, back to our magana. Wallahi rabin raina. Wace ce wannan? Dan raina hankali. Wace ce wannan kuma? Abubakar. baka sani ba dan rena hankali su abin da dama kake yi kenan kana kwashe kwashe yan mata kana kuna zuwa nan kuna ta cin abinci har da wani mot kana hauka ne eh kana hauka ne wani irin bello waye ne haka bake wata na ta kawo ne kana hauka ne ba eh, wani hauka kunya na hauka ah, wani irin kunya ya saka kawo wace ce ita baka san ka kawo ne kai kana ce ya hakuri za ka ina da kana hauka ne eh kana hauka ne kai ina zaki ne wai eh?